كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a biyar ga watan safar hijira 1444 wanda kuma daidai da biyu ga watan satumba miladiya 2022 muna a matsalacin anas ibn malik ne da ke a unguwar gwiwa eka a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da karatun sahihi Imam Bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu fada'il sahaba radiyallahu anhum kuma muna cikin babi na biyar babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam law kuntum muttakhizan khalila za mu tashi hadisi na 60 daidai da daidai kuma darasinmu na 560 kenan za mu gabatar cikin wannan yammacin da iko Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثني احمد بن عبد الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالس قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عمار قال سمعت عمارا يقول ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد ومرعتان وأبو بكر إمام بخاري رحمه الله حدثني أحمد ابن أبي الطيب أبو الطيب سنن سليمان المروزي قال حدثنا إسماعيل ابن مجالد ابن عمير الهمداني الكوفي قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن الهارثي عن همام ابن الهارث النخعي الكوفي قال سمعت عمارا ابن ياسر رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار رضي الله عنه ينا بعد الأباري يشي ناغا منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم وما معه إلا خمسة عابد باب وندك يتارد فيه face wasu bayi guda biyar Wamratan da kuma wasu mata biyu wa abubakarin da kuma abubakar waɗannan bayan guda biyar <clears throat> malamai suka ce ɗayansu shi ne bilal ibn rabah na dudin shi shi ne zaid ibn harisa na uku amir ibn fuhaira sannan na hudu abu fukaiha maula safwan ibn umayyah ibn khalaf sannan na biyar ɗinsu ubaid ibn zaid ubaid ibn zaid al-habashi to waɗannan mata guda biyu su ne ba su ambace su ba babu makawa za a samu to wanda yake ammar a makka nana khadija na cikin farko-farko waɗanda suka musulunta tare da shi a makaɗi to ita ɗayan ne ya basu ambata ba sannan ga abubakar siddiq radiyallahu anhu wani za su ce yato ai ba ambaci ali ibn abi talibin ba alhali yaron gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi ya rike shi bancin gashi dan uwansa sannan kuma shi ya rike shi to duk da haka abinda arrawi ya faɗi shine aka kawo arrawi din kuma abinda ya sani ne ke faɗi ko abinda ya gani shi ne yake faɗi wallahu alam amma na daga cikin farko farkon waɗanda suka musulunta to labarin da yake bayarwa kenan kuma nan muna magana ne akan falalar abubakar siddiq wato yana cikin muhajirun al'uwal muhajirin waɗanda suka eh, musulunta tun farko farko farkon musulunci sai a tasna hisham قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سرقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقف عن مسلم بن عبيد الله عن عائد الله بن ابي ادريس عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلع إذا قبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أسمى أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجفى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر سرق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا هل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوتي بعدها حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بصر عن بصر بن عبيد الله عن عائذ الله أبي إدريس الخولاني كنا أبو إدريس الخولاني شين عائذ الله ابن عبد الله رضي الله عن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء ويمر yake ba da labari cewa ina zaune na kasance ina zaune a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala abubakar kawai sai naga abubakar ya taso muna ya nufato mu akhidan bi tarfi saudihi ya rika gefen tufafinsa hatta abda an rukbatihi wasa ta bayyana faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce amma sahibukum amma sahibukum faqad ghamar da ganin shi ya taso sai annabi sallallahu alaihi ya ba waɗanda ke zaune labarin halin da abubakar yake ciki ya ce amma wannan ɗan'uwanku da gamara ya yi nuta a cikin jayayya wato ya yi jayayya da wani kuma jayayya ta yi tsanani wato yana cikin magagin jayayya ke fasallama da ya iso sai ya sallama wa sai ta ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni kana li kana baini wa baina ibn al-khattab shay'un wani rikici ya shiga tsakanina da Umar ibn al-khattab fa saratu ilayhi amma sai ne gaggawan husatar da shi sun manajimtu da baya kuma sai ne da na sani fasa'altuhu an yaksira li fa ba alayya na roke shi shi yahe min ya kiya ce ina ya bai ya ba kenan jayya ta tsanani kenan har umar ya ce bai yahe ma abubakar mu ake karantarwa fa yanzu Profesa mansur ya ce yamin da ya ce ya yi mai ce ban ya yi mai ɗasa hmm? abin ya yi nauyi wakuwa faƙabaltu ilaika abubakar ya ce soshe sa ni taso ma daɗin jiya da lamari zai kasance faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaghfirullahu laka ya ababakar ya kai abubakar Allah ya gafarta ma salatan annabi ya maimaita hasu uku in umar bai gafarta ma ba to na roƙi Allah ya gafarta ma abubakar abubakar ne ba ثم إن عمر ندم ana nan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya cusa ma Umar yin da ya sanin cewa bai yafe ma Abubakar sai da ya sani sai mu ya faru fata manzil Abubakar sai ce ya zo gidan Abubakar fasada sai ya tambaya a san ma Abubakar ya ce Abubakar na ciki la suka ce a abinai fata ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai sheka ya je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kenan in dai bai gida to da wuya a ce bai wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر فسلم بعد فسلم امم جواب dai faja'ala wajhu haka nake hana nake to lalle al-iraban bai ba ku? faja'ala wajhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ad sai fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam yana ta canzawa hatta ashfaqa abubakar har sai da abubakar ya ji tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda irin hushin da ya yake abubakar yayi lahi an ce ba a yahi ne Hmm? fajasa ala rukbatai sai abubakar ya gurfana bisa ga gwiwoyi ne aza gwiwoyi ƙasa faƙalai ce ya rasulallah ya manzo sallallahu alaihi sallam wallahi ana kuntu azlam wallahi ni ne ne zalunci ni ne zalunci ɗafaɗabi saboda aka ce wanda ya bai ya mini yana bisa haƙƙi shi ya maimaita marata ne har sau ko gani ya mai yiwuwa wani abu kuma mummuna zai shahi ɗan haɗari saboda shi kuma shi ya zalunce shi faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke taho ku sani inna allaha ba'athani ilaykum Allah ya aiko ni ne zuwa gare ku faƙultum kazabta kuka ce mini ƙarya ka kai haka wasu suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawancinsu wa kana abubakar sadar abubakar kaɗai ce mini sadar ya yi gaskiya da ta yawa abubakar musulunci bai ce sai na yi shawara ba nan da na ya karɓa da ya dawo daga mi'raj bayan isra'i zuwa baitul muqaddas ya mi'raj zuwa fadar Allah subhanahu ta'ala ya dawo duk cikin dare guda kuma ya ce ba ƙuraishawa kunji kunji kunji kunji da na ce ya ce to waye kuma ɓaro ta kuma kunji kuma wata hiyar da muka yi hota guda mu dawo wata guda wani cikin dare gudan da wahar ya yi wannan tafiya wa ba ma can ba waha wurin Allah ku ya ce dama muna ce mu kuma haukaci ne ba ku yadda to yanzu kun yadda ko labari duk sai wasu cikin gari sai maza ka sheka aka isko abubakar ake ai sahibin kan nan kuma kaji abin da ya faro ta kuma ni kuma ni yayi wacewa ya cikin daren ga gudawa ya tafi daga nan ba makka har baitul muqaddas ko ba wani ya tsaya har wurin Allah faiti kuma ya dawo kuma cikin daren ga guda wani hankali ka iya doka wani don Allah abubakar mun taba tafiya ƙasar sham muka dawo cikin sati guda ko wata guda ya a ya ce to shin shi ya ce muku ya tahi kuma ya dawo cikin dare ga guda kun ji a gabakin shi kun tabbata suka ce mun tabbata ko kwarai ya ce to har in ya ce to haka naɗin ya faru har da in shi ya ce to bai karya da aka kawo zinduwa jibril ya ce to na yi maka rakiya na kawo nan shiga cikin makani na koma sai annabi ya tsare shiru ya ce lahiya ya ce to Allah ina gudun mutane na su karyata ni in na faɗa musu ga wurin da na tafi kuma na dawo cikin dare da guda karyata ni za su sai ce mai yusaddiquka abubakarin fa innahu siddiqun bakar zai gaskata don shi siddiqun ne shike nan sai annabi ya ce to kuma haka in ya faru to irin wanga zai mali kace ce baka yaje mai sannan ba nan ba wa wasa ne bi nafsihi wa malihi ya taimaka min bi nafsihi da kai ne don inda za a shiga don a yi mini hidima abubakar ya shiga wa malihi inda kuma ka sa kuɗi kuma ya sa kuɗi fahal an tumta kuli sahibi shin wai kuna rabuwa mini da sahibina ko ko ba ku rabuwa da shi marata ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita so biyu fa hal antum tariqu li sahibi shin za ku rabu da sahabi na ko ba za ku rabu da shi ba fa ma ya ba'daha bayan wannan jawabin ba wanda ya kuma cuta ma abubakar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam me yace inna allaha ba'athani ilaykum fa qultum kadhabta wa qala abubakar sadaq ashe falala ce mai yawa sannan wa wasani bi nafsihi wa mali wa malihi to abin da ake da bukatar kina kanka ce a'a gani na taimaka ba nan fa ka tsaya ba ka taimaka da kanka to aljihuwa eh inda aka shan barafasa kenan aljihun nan a sa a ɗebo a bayar tunan na amma mutum zai zo a yi da shi a dama da shi a sha da shi a yi gwagwarmaya da shi an ce kawo sai ce <laughs> ko ai bice shane ba tukun saboda haka tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum sai Allah ya fara gabatar da amwal jihadi na yi babu kuɗi eh duk da karatu ga da muke ba zai yi babu kuɗi dai ta fara masallacin da gina da addu'a ɗaya aka gina ba da kuɗi ba da addu'a ka gina ba ko sau da aka yi addu'a zai Allah ka kuɗi ne ka kuɗin kuma sai aka gina to gaba nan yanzu cikin ac muna karatu lahaya nan ba abin da ka damu babu tsawama ɗan ruwan sama ake da bakin ƙwariya sai mu ci gaba da karatu mu lahaya nan eh to saboda haka don Allah a ba da kuɗi don taimaka ma addini don Allah a ba da kuɗi don taimaka ma addini sau نعم على رمى حدثنا معلى قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد قال خالد بن الخزاع حدثنا عن أبي عن أبي عثمان قال حدثني عمرو عمرو بن العاص عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال آه قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان أبو عثمان من سننسى abu usman ibn wa meye sunansa ehem abdurrahman ibn mila ko ibn mula ko ibn mala abu usman an-nahdi قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi a matsayin komanda ga jaish rundunan nan da ake ce maza ta salasin fatai tuhu sai na dawo mai ko sai na zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu nace mai ayyun nasu ahabbu ilaika. wane ne ya fi soyuwa daga gare ka daga cikin mutane duk ƙada sai ce aisha an ji wannan ko? wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aisha a yi la'akari da cewa lokacin khadija ba ta rayu eh? na na khadija ba ta rayu lokacin inda tana raye to da ita ce saboda haka ana magana akan waɗanda ke raye nana khadija Allah aiko mata gaisuwa kai tsaye ita ko nana aisha jibrilu Allah ba gaisuwa zai kawo mata an mata bushara an gina mata gida cikin aljanna babu yaya a cikin gidan gida ne lu'ulu'i wanda babu yaya to saboda haka sannan akwai abubuwa guda goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda nana khadija take banta da su game da sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam duk wace ce uwar diya annabi sallallahu alaihi wasallam nana khadija to saboda haka nan sai a ce gehen mata kenan ko shi da ya tambaya ka ce na na aisha ta ce to na ji faƙultu mina rijal na ce to daga cikin mazafa ta wane ce abu ha ubanta shi ne wa abubakar siddiq radiyallahu anhu saboda ka za ce gehe biyu kenan abubakar duk ya kwashe falalar gehe maza ya kwashe gehen mata ma ya kwashe falalata duk da gida abubakar ashe babban gida ne ko? kultu sun man sai kitsawa na ya ce to banci abubakar sai ba kuma قال النبي صلى الله عليه وسلم أم ثم عمر ابن الخطاب بجاء ثم علي بها يجاء ثم عمر ابن الخطاب fa'adda rijalan sai lissafa wasu maza wane wane wane wane wane wane wane to daga nan da shi rawi sai takaita ta'ayin na sunayen don daga cikin falalar abubakar siddiq kenan duk gaba ɗaya cikin mazan sahabbai ba wanda ya kai darajar abubakar siddiq radiyallahu anhu saboda ka duk sukar da zaka wa abubakar kuwa bayan haji wannan sukar sai ta dawo ma ta zo ta soke ka inda kafirci kan jahe shi kafircin nan sai dawo ma inda fasikanci kan jahe shi fasikancin nan sai dawo ma inda fajirci duk abin da za ka soke abubakar da shi wannan abin dawo ma zai An kuwa kai yabe shi da alkhairi ka jinjina mai to sai ka shiga cikin albarkar an fahimta ko حدثنا أبو, أبو اليمان قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راى في غنمه على عليه الزيت فأخذ منها شاة فأخذ منها شاة فطلبه الرائي فالتفت إليه الزيت فقال من لها يوم الصبح من يوم ليس لها راء غيري وبين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للهرس قال النبي سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر الخطاب رضي الله عنهما حدثنا أبو اليمان هنا الحكم ابن ناصر قال حدثنا شعيب هنا ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد ابن عبد الله قال خبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بينما راع في غنمه wani lokaci ana nan makiyayi yana cikin tumakinsa ada alaihi dhi'b sai kerkeci yayi wuf a cikin tumakin ya zaburo fa akhadha minha shatar sai kammara go guda fadala bahu ra'i sai makiyayin ga yabdin kerkecin ga ya tabi dan kerkecin ya tabi dan kerkecin ya amshi rakon ga dauki falsafata ila hirdin sai kirkacin ya waiwayo shi faƙada sai ce mai mallaha wane ne zai taɓi ragon gaga baki na yau sabu. ranar da asabu namun daji masu daji, su kawai ne ke cin karensu babu babbaka in wannan ranar ce na kama ragon gaba zai biyo ni ya ce zai amshi ragon gaba kina yau malai salaha ra'in gairi ranar da babu mai kiyo tumaki gairi bancin ni in ji kyarke shi abinda ya faɗa mashi mai makiyayi ke ranar da duk kowa da kowa duk mutane gaba ɗaya an mutu riyojin da ake ban ruwa ga suna Allah ce wa bi'irin mu'abbala ko duk gaba ɗai wa kasurin mashi benayen da aka ƙarfafa duk gaba ɗai ina masu mazauna ciki ga an lam yi kula a lam ya kunu ko? Hmm. shi ne mai wannan tambayan to an kan mi zai bashi bai da amsar da zai bashi saboda ka Allah subhanahu wata'ala shi ke ba halittu dama su yi magana a duk lokacin kuma da ya ga dama haka ne ko ba ya ba wuta dama ta yi magana ba har ƙara fa wuta ta kai ga ubangiji aka da ba'abi ba'adan da sashi na nan na can ya sashi wuta ma da ba ta da rai kenan ko mallakar ke da ke da rai saboda ka ce ta yi magana ba abin ban mamaki ba ne wa wata wataran kuma rajulun wani mutum shi kuwa ya tuku bakara yana kora abin nan ne sanuwarsa kada hamala alaiha ya ɗauko kaya jibga masaniyar falsafatar ilayi sai sani ta waiwaya ta dube shi fakalla mato sai ta mai magana faƙalat ta ce inni lam ukhlaq li hada ka sani fa ni ba duk daukan kafa aka dace ni ba ta wada mai an kai ne sai kaka ka ce wallahi sadiya ba mutum ba sadiya ta ba walakin ne kulaktu lil harb sai dai an halitta ni ne don noma in ka sa ni noma ka ima amma ba halitta ni da ɗauka kaya ba gana bidan masu ɗauka kaya ce ta inda su amali da su jakkai ko faƙalin nasu da labari ya kai nan sai mutane suka ce ma. sarki ya tabbatar ma Allah a ce sanuwa ta magana mamakin kina qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inni u'minu bi zalik idan ku kun ga abin ya mamakin ya kai mamaki hakuna gani wa ba za ku yarda cewa sani ya kai magana ba to fa inni u'minu bi zalik ni na imani da hakan na yadda kuma na zakkata wa abubakar shi ma abubakar ya gaskata duk da abubakar bai damu wa umar ibn khattab da umar ibn khattab duk sun imani da haka ne radiyallahu anhuma ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida kuma kyakkyawan shaida a kansu sai imam bukhari ya ce mana ne ala fatara abdan hmm. ala kamana abdullah عن يونس عن الزهري قال اخبرني ابن المسيب سمع ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايتني على قليل عليها بدون فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذها ابن ابي وهذا فنزع بها ذنوبا او ذنوبين وقيل هي ضعف والله يغفر له ضعف ضعف ثم استهارت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى أفغانيا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الله بأقله حدثنا عبدان ونمي عبدان عبد الله ابن عثمان تو عبدان هو idan abdanu shine abdullahi ibn usman to abdanu din wa mai mhm. suna abubakar abdullahi ibn abi kuhafa to abubakar wa kinaya ce ko to abdanu fa na ba ku haske Lakabin dai eh ne abdan in hmm, ba kinaya ba kinaya wanda za ta abu fulan ko ibnu fulan ko aiwa duk wanda ba haka nan ba to kinaya aka ce mai to wana ce mai abdan shi bukhari abdan yake cewa ma muslim ya fi ambatar suna ne abdullahi bin usman qala na abdullahi wani abdullahi ne muhmal a wannan wurin malamin bukhari na biyu ibn wa ibn mubarak al-marwazi barakallahu fikum an yunus wane ne yunus eh shi kan duk kowa ya sani nan eh ibn wa ibn yazid al-aili al-aili bil hamza kuma al-masri an az-zuhri muhammad ibn muslim wannan ba sai an tambaya ba hmm. قال أخبرني ابن Sa'id Ibn سعيد Ibn مسيب ابن حزم سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم يتي وترا إنا بتشي in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu ni sai naga kaina a cikin baccin ala qalibin ina bakin wata rijiya alaiha dalwun kuma ga guga darija ko kuma wasaki fana fanazatu minha ma sha Allah sai na jawo ruwa a cikin gugan jawo wanda Allah subhanahu Ta'ala ya ga dama ya bani damar ja kaza akhadha ibn abi quhafa sai ga abubakar abdullahi ibn abi quhafa ya anshi wasakin daga hannuna kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa khalifa abubakar kenan shine nace irin wadanga hadisan sun wuce a ce musu hannunka mai sanda eh hannunka mai zinari aka ce ko? <laughs> to da abubakar ya karbi mi ya faru nazaa biha zanuban aw zanubaini sai jawo wasaki guda ko kuma biyu haka nan ko shekaru biyu da 'yan watanni ya yi ko sai wafi nazi'ihi da'afun amma akwai rauni a cikin jan ruwan da yake yi wallahu yaghfiru lahu ba'afahu. amma Allah ne zai gafarta mai wannan raunin nashi malamai suka ce to ba rauni shugabanci ne ba a'a adadin shekarun da yayi ne su ne aka ɗan bisa ga shekarun da umar ɗan haɗa biyu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin nan nan fahimta ko? tau sun masu halin garban sai wasaki ɗin nan ya canza zan ya koma guga wato babban guga ke ne fa kaza ibn al-khattab sai umar ɗan haɗa shi ko ya amsa gawa ga abubakar saboda ga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara daga abubakar umar ne zai zan khalifa kuma haka yi kasance falam ara abqariyan minan nas yace ban ga karfan shugaba daga cikin mutane ba yan yanzu a umar wanda yayi shugabanci irin shugabancin umar shekaru nawa yi mun kwanaki goma tawo daga sha uku ga wata wai sha uku ga hijira zuwa ishirin da uku ko nan hatta baraban nasu bi atsanin har sai da mutane suka yi ta taruwa wanya koro shanun shi ya kawo nan bakin rijiyar ga Umar nan na jan ruwa shayarwa ɗaya ake ta yi wannan ya jawo wannan ya koro wannan ya koro wannan ya koro sai ga gargin tum da bisashe da mutane duk gaba ɗaya an tattaru wuri ɗaya saboda shugabancin umar ibn al-khattab a lokacin abubakar ba yi kwanciya hankalin da aka samu lokacin umar ba abubakar ya yi fada da ahadin ridda ya yi fada da mani'ar zaka saboda haka a cikin waɗannan shekarun allah ya anshe shi saboda haka hanyoyi ne bi na kwantar da hankali ko da hankalin ya kwanta shi kenan sai Allah ce to ma da laka gama aikinka sai Allah anshe shi sai Umar ya ansa ya ci gaba a cikin wannan kwanciyar hankalin ƙarshen mulkin Umar ne kuma sai ga fitina kuma ta zaburo fitina tana wucewa da shi kenan sai ta zarce to ita ce muke ciki hanyar an bayan da ko kamar yadda huzaifat ibn al-yaman ya bada labari ko sai umar ya ce za a kare gambo nan ya za a yi to kare Gambo za a ko buɗe ya ce kare Gambo za a yi ya ce ya cancanta ko in ya kare ka a koma kulle gambun nan kuma hatta shi alkiyama kuma shi ke nan kuma gashi nan muna ce saboda haka duk wani mai hankali ya san da cewa waɗannan fitintunun tun kuma ɗan haɗa ne فسيأتى الترمي على رمى حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه فيلاء لم يزل الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر من أهل شكعي ثوبه يسترغي إلا أن أتآهل ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لم تسمع ذلك خيرا قال موسى فقلت لسالم انا كان عبد الله من جرب ازاره قال لم اسمعه لم اسمعه ذكر الا توبه حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله شما ابن مبارك المروزي قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جر صوبه خيلا duk wanda ya ja tufafinsa ƙasa ƙiririririririri khuyala a saboda girman kai da ji da kai lam yanzurin lahu ilan yau malkiyama Allah bai duban shi duban rahama ranar alkiyama manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam kashi hudu ya ambaci matakai na tufafi izratul mu'min ila nisfi isaqai wala haraj ma bainahu wa bainal ka'bayn ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar wa man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzur Allahu ilayhi yawm al-qiyamah in dai mumini ne to da wandon shi da mukurun shi da rigar shi babban riga da alkyabba da jallabiya da wani kuma sau da duk abin da za a sa wanda zai sauka kasa, to ya tsaya rabin ƙwauro an sa rabin kwauro ko daga gwiwa zuwa idon sau nan ne ƙwauro ko ka ce ƙwabri ko tawo ga waɗanda ba sakwatawa ba sai gaje mutu ƙwabri da za nan ƙwabri ɗin nan to ka raba shi biyu in tele zai auna ka ce to raba daidai da daidai rabi nan ce ɗan tsallaka wuta ka ce ƙware ko ɗan tsallaka wuta miki aka bar gashi ka baka muhammadu kuma yake cewa ka ce ƙware ɗan tsallaka wuta kuke mana in yaso su su haɗa ji ku ku tsallake <laughs> Allah ya masa rahama da saboda haka annabi yake babu laifi daga rajin ƙauron nan zuwa idon sau babu laifi in tufafinka ya kai daidai idon sau amma bai rufe idon sau ba ya ce amma ma asfala min alka'abaini in kan ya rufe idon sau ya kai ƙasar idon sau tufafin nasu to cikin wuta shi mai wandon ba da kowanin duk gaba ɗaya za a gargada su wuta sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce amma wanda yayi tasarci eh man jarra saba khuyala lam yanzuru Allahu ila yawm al-qiyam duk wanda ya ja tufafin shi kasa saboda girman kai da jiji da kai da isnuna isa to Allah bai mai dibi rahama ranar alkiyama qiyam nan ban da ko ummu salama radiyallahu anha da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ila nisu saqain sanje to mu mata ha yaje falyazunna shibran daga rabin ƙauron mace da nan ne na namiji zai tsaya ko ita mace an ba da dama ta ƙara ta ƙaguda daga rabin ƙauronta ta ƙara ta ƙaguda ta ce izan tankashi ba guda muhunna nan ƙara ta guda, to ai ga tahin ƙafafunsu nan za su hito ga hili inda ƙarin ta guda daga rabin ƙoro bai rufe tafi ƙafan mace annabi ce ya zinna zira'an to su ƙara har zira'i guda in an ƙara shibirin bai yi ba to a ƙara kuma amma dai kada a wuce zira'i la ya zinna alai daga rabin ƙoron su ƙara su ƙara su ƙara amma kada su wuce zira'i in ta ƙara zira'in ta ga babu laifi daga rabin ƙoro sai ta jabo ƙoƙoƙoƙoƙo ga ƙasa mata ke na aka ba wannan damar amma sai ɗan ya juyar da lamarin dan da da ko za ka mai ƙalbi ko sai ƙalbi ya shigo wurin hmm. da kalibi ya shigo sai mata suka ari eh, umarnin maza maza suka ari umarnin mata sai zan maza suka tazarce a ja haƙasa su kuwa mata mai ilanin su saƙaiƙin na Allah ya muna sauki ana riba kaman ba wani abu ba wani ba wani abu wallahi wani abu ne mai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga sahibul sahibul ya ce eh, wayan eh, na halaka biratun ko sai su suna gani kamar ba da babban laifi ne kai su ga azabar kabari ba wayan na na kabir a wurin allah babban abu ne sai muna gani kamar cewa ai ta zace din na ai ba wani abu bane ba ni nan ga dama in dunka tuwa hina yadda na ga dama ba ai na da human right ne mana in dunka yanda na ga dama eh human right ne amma hukuman kake akwai wanda ke da right akan ka kai gugurwa wanda ke baka umarni ko kai kai baka kanka umarni ka ba kanka umarni ba saboda haka dole ka anshi umarni daga wanda ke baka umarni kuma ka bi umarni in ka kibi kuma ka sha kashi lahira ba magana wa human right fa dokokin Allah za ka bi in ka bi to in ka bi ba zai ka sha kashi eh aiwa to sai mutu eh, faƙada abubakar sai abubakar ya ce da ya ji wannan jawabin inna ahada shiƙai eh, saubi ya sarfi ɗayan gehen tufafi na watan wandona mukuruna ya sarfi yana sakewa ya ja ƙasa illa an a hada zalika minu sai fa ina kiyayewa ina naɗewa da na ga ya ɗan sauka sai kama annabi na ga ɗan sauka sai kama annabi malamai suka ce abubakar bai da babban jiki sirrin jiki gare shi mai karamin jiki ne saboda haka yin sa tuwayi sai zai na sassabcewa shi kuwa bai yadda sai kama ya naɗi da ya ga ɗan sauka sai kama ya naɗi faƙaɗa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mai innaka lasta tasna'u zalika khuyala ai kai ba kana yin haka ne don girman kai ba sake wanda yake yi ba don girman kai ne kake yi ba menene alamar jawowa yake yi da ya ga dan sauka sai ya sa hannu ya jawo to haka kai kake yi da mukurunka ko wandonka hmm? ba ka na kake yi ba an ka zama ya ɗan sama ma dan jajja ƙasa dan jajja ma kake ya ƙara kan ƙasa dan in ka gama ya sama shi ku abubakar jawowa yake sama to saboda haka dole ne sa mai da hankali sai <clears throat> wasu kanakawa sai zai to ayin nabi sallallahu alaihi wasallam ce man jarra so ba to ayin ni ba kuyala a nika eh, ja jabo ko wane ne ya shede ka shi abubakar rabi ya shede shi ba khuyala yake yi ba to kai fa wai shede ka hmm sai ka samu na sheda ga wanda za mu amince ma shaida ta yi mu ce a ah, to shi ma wani an yi na yanke an ɗebe ki ciki kamar yadda aka ɗebe abubakar ciki ko to duk wanda bai kawo shaida ba to khuyala la'ani tun farko ka sa a ja a auna maka tuwayen ka haccan can me sa kai haka ne qala musa musa na ba ke kenan dalibin salim yace fa qultu li salim sai na tambayi salim ibn abdullah ibn umar a zakara abdullahi man jarra izarahu shi abdullah ibn umar lokacin da ya baka wannan labarin ya ambaci cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man jarra izarahu qala lam asma'hu zakara illa thawbahu ban ji ya ambaci wata kalma ba face thawbahu kawai abin da na ji kenan amma ban ji na ce izar ba to ai sau a amma minan izar ko kuwa in an ce sau ba wani nau'i ne na dinki ba an bai ci wannan amma izar nau'i ne na dinki in an ce izar babban riga ya shiga cikin izar da shiga cikin izar ba izar na alkyabba ba ba izar ta ba ko kuwa tawo saboda haka kenan in, i'izar aka ambata sai a ce to banda su kenan amma manzo sallallahu alaihi wasallam da yake utiya al kalim sai amfani da sau tawahi shikenan an game komai da komai ko da mai mukuru ya shiga ciki mai babban riga ya shiga ciki mai jabba ya shiga ciki saboda haka limaman juma'a su ya kara masu sa alkyabba suna jabba kokokokoko alkyabba to sun yi hattara ta da su kallo da kai kana sa aljabba <laughs> eh da na makuru baka san makuru ba ka san sakwato sakwato a'a da Allah ya ne ka san sakwato baka san sakwato ba kuma kana dan sakwato <laughs> to ka san sikal ko da sikal an bukuru eh ina eh, zakwata suka cewa sakwato ko da an ce sakwato an sani eh ka mukuru aka dunkawa sai a mai aljihu ko na inda sahi ka sa eh, abubuwan Ina. Eh, ko fatari ko fatari ba da fata aka yi ba buɗe yake sai a ɗarma ko ya eh, to za wannan nau'in zadi ne da shi da fatarin da makurin duk gudana hmm, irin na indiya da pakistan kenan haka na aka ɗunka shi a yahudan buhu ko sai a tuttura kafa sai a kama a ɗarmi Na. har shugaban kasa kaga yana ɗarma su ina nan najeriya ne zai mace haram shari'a ta haramta amma zai ta al'ada su ce saboda haka shari'a ba ta haramta ba نعم حدثنا ابو اليمن قال حدثنا ابو اليمن قال حدثنا شعيب ميشي minti biyu to kaji mai kamara daga hannu a za mu yi mafi doka ta ko kuwa to jama'a sai su haƙuri mai kamara daga mu da hannu saboda lokaci abinda muka sa muka karanta allah amfanar da mu da shi kuma abin kuskuren da ya faru ciki allah ya fi mini kuma ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk daliban mu na dalibai na zagi gobe in Allah kai mu ba za mu yi karatu ba saboda haka waɗanda ke nan su isar da labari ga waɗanda ba su nan eh akwai wata mata kuma insha Allah wanda ɗaya da cikin malaman da